Ina ku ina gajiya fatan kowa yana lafiya. Maza iyayen gidanmu. To, yanzu ma kuma yau ɗin ma dai still magana ta akan mazan ne. Kuma ba kowane kalan namiji ba illa namijin da ike son cin beta amma aljihunsa ba zai koka ba. Za ku ga namiji ya kai namiji. cikakken namiji the boss amma kuma me ta ɓangaren ajiye kuɗin cefane bai kai ba ba don komai kuka ji na ɗan musu wannan ƙaramin kirarin ba sai don cewar ya kamata a yi wa duk wani irin waɗannan maza irin wannan kirarin na farko namiji yana son cin snacks shine yau ya ce yana son chips gobe ya ce yana son meat pie jibi cincin gata spring roll ya ga nan dai su fish roll meat pie waye waye duk yana so amma me aljuhun nan nasa ba zai taɓa kokawa ba sabida yana ƙyashin ya fita zai iya ɗaukan matansa su je gidan abokinsa su ci abinci mai daɗi Yanzu ita ma tana son ta yi irin shi amma me baya bata kuɗin cefani ina sai dai ma ice mata sai da wannan gaskiya abincin da muka ci a gidan abokina ina so gobe ki min kalarsa alhaji ka bata kuɗin idan ka bata kuɗin ka bata abin da zai wadace ta common wannan fish roll zai ci ya fi dubu biyu a talauce dai ku biyu a yi shi ya yi daɗi zai ci ya fi dubu biyu amma malam ka mamuke, ka mamure ka sa hannu a aljihu ka zaro ɗari biyar me ɗari biyar za ta yi kifin nawa ne kayan haɗinsa nawa ne veg ɗin da za a sa a ciki nawa ne pepe nawa ne magi nawa ne balle mai duk ba za ka yi wannan tunanin ba kai ga wanda ya kawo economics duniya idan kana son ka ci abu mai daɗi malam fidda kuɗinka kai ka da enough wanda zai ma ishe ta haɗi saura ba wai ta zo tana karime karime ba kuma at long last ta yi shi bai yi daɗi ba ka zauna kana mata a akan wai ta iya ba ko kuma ta cika mako bayan kai ne mai makon tsiya sannan wani namijin yana nan zai ce shi fa jollof yake so amma idan ya tashi bai fi izaro mata naira ɗari biyu ba babu manja ba magi ba kifi ba nama a gida akwai shinkafar biyu da kayan miya amma babu waɗannan kayan ɗari biyu ne za ta yi cefanen jalof har da kifi ko nama a ciki aya matar da ta iya ma ne za ta ɗan rufa maka asiri mai ya ji magi ya ji sai a ɗan siyo ɗan crayfish na hamsin a watsa kawai a ɗan ji ƙarnin kifin ba a ji taste ɗin shi ba amma in ka zo ya na baki kuɗin kaza baki mun ba wato kai ga alhaji mai kuɗi idan har so kake a yin